واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na karatu da muke gabatarwa littafin bulugul maram littafin al'imam ahmad bin ali ibn hajjarin al'askalani rahimahullah muna cikin kitabun nikahi muna karanta a hadifun eh, fin nikah a yau za mu karanta hadisi na goma sha biyu zuwa hadisi na goma sha shida insha'Allah. wannan darasin yana dauke da bayanin walici ga aure bayanin walici ga aure a sunnar manzon Allah abu na farko shine musan abinda ake nufi da wilayatul nikahi wilayatul nikahi shine walici ga aure saboda walici iri-iri idan aka ce waliyi yana daukan ma'anoni da yawa saboda ta tasashin aure akwai walitaka walitaka ta aure shi ake ce ma wilayatun nikahi walitaka tana nan daban-daban idan aka ce alwaliyu lugatan huwa alqaribu idan aka ce waliyi ta aure ana nufin makusanci ga mace wanda yake kusa da mace shi ake ce ma alwaliyu baya ga cewar yana kusa da mace sannan kuma waliyu amriha shi ne wanda ke jibintan al'amarinta gaba ɗaya a rayuwa idan aka ce waliyi ana nufin huwal ƙaribu domin asalin kalmar daga alwaliyu kamar yadda al'imamul azhar ya faɗa cikin tahzibul lugha yana mujallar da goma sha biyar shafi na ɗari uku da ashirin da uku don haka akan ce waliyar amura iza kama bi? akan cewa ne ya zama waliyin al'amari saboda ya tsaya da kulawa da abin wannan dalilin yasa ake kiran waliyin mace da suna waliyi li'annahu yatawalla amraha hakanan ibnu al-akhir ya fada a littafin al-nihaya fi garib hadith a juz'i na biyar shafi na 228 waliyul mar'ati allazi yali aqdan nikahi idan aka ce waliyin mace ana nufin wanda ya jibinci kulla aurenta hakanan ya zo cikin lisanul arab mujalla na 15 shafi na 282 waliyul mar'ati huwa mutawalli amriha wanda yake jibintan al'amarin mace a karantarwar manzon Allah shi yake kiransa waliyi saboda haka shi waliyi ta sashin aure ana nufin mutumin da yake kusa da mace kuma mai jibintan aurenta wannan shine tarihin da zaka gani a cikin duka littafai na zuga haka nan ta sashin eh, shari'a kamar yadda al-kamal bin humami fada littafin fatul qadir mujallal na uku shafi na 256 waliyi ga mace baya tabbata sai ya zamanto al'aqilu mai hankali albaligu balagagge alwaritu mai iya gadonta wanda baya iya gadon mace babu gado a tsakaninsa da ita ba zai walke ta ba to idan aka ce mai hankali balagagge mai iya gadonta kaga kenan kharaja sabiyu wal ma'tuhu wal abdu wal kafiru kafiri baya walittan auren mace saboda babu gado tsakanin musulmi da kafiri don haka kafiri ba zai walici aurenta ba alkafiru alal muslima sannan yaro baya walittan auren mace amma wannan ba ka'ida ba ce yana daga fahimtar wasu malamai domin haka a littafin almasu a fifikiyya alkuwaitiyya eh, za ka ga bayani mai faɗi ƙarƙashin kalma ta alwaliyu ana bayani game da sharuɗa da ake bukata kafin mutum ya cancanta ya zama waliyin mace yana mujallar na goma sha shida shafi na ɗari talatin da mu karanta hadisi wa an abi burdata bin abi musa shi wannan hadisi an karbo shi daga abu burdata abu burda bin abi musa al-ash'ari yaron sahabin manzon Allah saboda abu burda yaron abu musa lashari abu musa lashari shi ne abdullahi bin kaisin yana daga cikin daɗaɗɗun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi wannan yaro abu burda ya fi shahara da wannan alkuniya saboda ka koda ta littafan tarihi ka duba tarjamarsa za ka ga sunayen da ake kawowa daban-daban don wani alkuniyarsa takan rinjayi sunarsa alkuniyarsa takan rinjaye sunarsa wannan ba laifi ba ne musamman saboda larabawa al'adarsu ce ya zamanto suna riko da alkuniya Ma'asanin asalin sunansa an ce harisu wata riwayar a ce amiru amma galibin malamai suna cewa alkuniyar nan ita ce ya shahara da ita saboda haka kusan ita ce sunarsa saboda alkuniyar ta kan zama gurbin sunan musulmi yaron abu musa al'ashari ya karbo hadisin nan daga mahaifin shi kalakala rasulullah ya ce mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi waliyin babu aure da yake inganta sai fa ta hannun waliyi wannan ita ce fasarar da ta fi dacewa lalika nikaha bi waliyi babu aure da yake inganta sai ta hannun waliyi me dalili saboda akwai hadisin da zamu karanta a gaba wanda shi yake tabbatar maka wannan ita ce fassarar abinda manzon Allah yake nufi a nan? annabi sallallahu alaihi wasallam yace la nikaha illa bi waliyi babu aure da yake inganta sai ta hannun wali rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito yana al-musnad wal arba'a yana nufin ashabu sunan masu littafan sunan mutum hudu al-imam abu dawud ya rawaito shi babun fil waliyyi akwai babin da al-imam abu dawud ya yi a cikin sunan abi dawud sunansa babun fil wali ya kawo hadisin Hakanan nan ibnu maja ya kawo hadisin ababun la nikaha illa bi wali babi musamman al-imam ibnu maja yayi sunan babin hadisin manzon Allah ya lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam to da yace rawa wal arba'a wannan kuskure ne <clears throat> saboda lam yukhrijhu an-nasa'i hadisin baya sunanun nasa'i hadisin baya sunanun nasa'i وصححه ابن المديني كما ابن المديني لا عند تولنا حديث ذات جنيا لتاس المستدرك الإمام الحاكم الإمام الحاكم أسند أسند الحديث من طريق علي بن المديني فتوينا نفن تحنير علي بن المديني ودينا تشكي مسنا حديثي الله يمشي رحمه والترمذي هكذا الإمام الترمذي يا إنجا حديث al-imam tirmidhi yana cikin ashabu sunan wadanda sun ruwaito wannan hadisin akwai babi a sunan tirmidhi babu ma jaa la nikaha illa bi wali sunan babin kenan aure baya inganta sai ta hanyar wali al-imam tirmidhi ya inganta hadisin wa ibn hibban haka nan al-imam ibn hibban fa amma duk da haka ibn hajar ya ce wa a'allahu bil irsali ya bayyana aibun hadisin hadisin ya zo mursal hadisin ya zo mursal idan ma akwai aibu game da wannan hadisi to wannan aibun yana kasancewa ne ta sashin irsalul hadisi a littafin fathul bari a mujallar na goma sha biyu shafin ɗari hudu da arba'in da uku da yake ibn hajar da ya rubuta bulugul maram shine mai littafin fathul bari ya yi magana game da wannan hadisin a wancan littafin nasa sharhin sahih bukhari yace al-mashhuru al-mashhuru fi hadisi abi musa abinda yafi shahara game da wannan hadisin da muka karanta marfu'an hadisi ne al-marfu kaga anan yana cewa hadisin yana da aibu aibunsa shine al-irsal idan aka ce al-irsal an tsallake sahabin manzon Allah an tsallake sahabi ta yaya aka tsallake sahabi sai ce to idan ka dubi isnadin hadisin ta yanda malamai suka ruwaito shi a sanidul hadis za ka ga akwai ta inda aka ruwaito hadisin marfu'an akwai ta inda aka ruwaito hadisin mursalan akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah bi lafzihi in ka dubi sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan abi dawud sun rawaito hadisin marfu'an kamar yadda ya cikin wannan uh, bulugul mara an abi burdata bin abi musa an abihi kaga hadisin ya zama marfu'un an karbo hadisi daga abu burda ya karbo daga babansa babansa ya karbo daga manzon Allah to kaga hadisin ya haɗu to shine yasa al-imam ibn hibban sai inganta hadisin da shi da al-imam al-hakim to amma shi al'imamu tirmizi ba'da an zakara al in ka dubi sunan tirmizi Al'imamu tirmizi ya bayyana sabani da aka samu ta riwayar hadisin saboda ya zo ta hanya biyu akwai hanyar da an sami hadisin marfu'an akwai hanyar da hadisin ya taho mursala ba'da an zakara al-ihtilaf wa anna fi jumlati man wasalahu daga cikin waɗanda aka tabbatar sun an samu wato isar wannan hadisi har ga manzon Allah akwai riwaya da ta zo ta Isra'il bin Yunusa al-Hamdani an abi Isa shine Amr bin Abdullah sabii an abi Burda an Ki kaga hadisin ya zama marfu an an jingina shi ga manzon Allah sannan akwai wata hanyar kuma min jumlatin man Shi shine hanya ta biyu waɗanda suka rawaito hadisin mursalan sun tsallake sunan baban domin idan aka kawo hadisi daga ɗan abu musa sai manzon Allah to hadisi ya zama mursal waɗanda suka ruwaito wannan hanyar ita ce shu'batu bin al-hajjaj al-azdi sufyan thawri an abi ishaqa an abi burda sai aka ce an rasulillah an abi burda kaga an tsallake baban shi laysa fihi abu musa wannan hanya ta biyu kenan riwayat wa man rawahu mawsulan asahhu wannan duk bayani ibn hajar ne a cikin fathul bari yayi magana game da isnadin wannan hadisi yace ya samu hanya biyu akwai hanya ta farko wanda babu shakka yaron ya ce ya ji hadisin daga baban shi baban shi kuwa sahabin manzon Allah kaga hadisi ya tabbata cikakke ba matsala hanya ta biyu ita ce aka samu hadisin daga dan bai ce ya ji hadisin daga baban shi ba sai jingina magana ga manzon Allah saboda ka an tsallake mutum guda an tsallake sahabi shi yasa yace o illa bil irsali wanda ya aibanta hadisin da cewa mursal ne shine al-imam at-tirmidhi anan yake cewa a allahu waye ya aibanta hadisin shine al-imam at-tirmidhi ba ibnu hibban ba to a ƙarshe ibnu hajar yace wa man rawahu mawsulan asahhu malamin da ya ruwaito hadisin nan akan cewa ya isa ga manzon Allah to wannan riwaya ta fi inganci don haka yasa ya kawo shi a bulugul maram kuma ya bayyana waɗanda suka inganta hadisin duk sa'ilin da kaga ibnu hajar ya ce sahahahu wani to shi ma ya goyi bayani wato shi kanka ya inganta cewa wannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah hadisin yana sahihu sunan abi daud shine hadisi na 2085 yana sahihu tirmidhi hadisi na 1101 yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1538 mun samu hadisi ingantacce daga manzon Allah an samu hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne hadisin yace la nikaha illa bi wali babu aure da yake inganta sai ta hanyar waliyi babu aure in ji annabi babu auren da zai inganta sai ta hanyar wali to abu na biyu shi wannan hadisi ba shi kadai ba ne akwai ruwayoyi da aka samu akwai ruwayoyi da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daya hadisin Imran bin Husayn al-Imam al bayhaqi a littafin As-Sunan al-Kubra ya kawo hadisin imran bin husayn sahabin manzon Allah ya kawo hadisin aisha matar manzon Allah kuma duka lafuzan hadisin iri guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin aure baya inganta sai ta hanyar waliyi da kuma shaidu biyu masu adalci wannan hadisi na imran bin husayn da aisha lafazin iri ɗaya ne rawahu ashabu sunan al-khamsa illa an-nasa'i hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 7557 shi ma ya inganta daga manzon Allah ibn hajar a littafin fathul bari ya yi korafi akan wannan hadisin na Aisha da Imran bin Husayn ce hadisu Aisha hadisin nan na Aisha sahahahu Abu Awana al abu abu awana ya inganta shi wa ibnu khuzaima waɗannan su ne daɗaɗɗun masana hadisi da aka yi a tarihin musulunci sun inganta wannan hadisi na aisha ya ce da ibn hibban da al-imam a littafin al-mustadrak idan ya tabbatar da haka shi ma yana goyon baya mai shi ma masanin hadisi saboda haka yasa wannan hadisin na aisha malamai suna inganta shi malamai da yawa to sannan na biyu ibnu abbas abdullahi ibn abbas allah ya kara masa yarda shi ma akwai hadisin da aka samu yarwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi izni waliyyin to kaga mun samu fassaran la nikaha illa bi waliyyin bi izni waliyyin babu aure da yake inganta sai fa ya fito ta izinin waliyin mace waliyin nan murshidin aw sultanin wannan waliyin ya kasance shiryayye ko kuwa ya kasance auren ya gudana ne ta hannun sarkin gari saboda sarkin gari yana cikin waliyi kamar yadda zamu mu karanta a gaban insha Allah hadisin abdullahi ibn abbas da yawa akwai malamai da suke raunana shi amma hakika akwai wanda suka ce isnadin sa yana da kyau kamar yadda zo cikin tuhfatul mustaj yana mujallar na biyu shafi na 367 eh, hadisin yana al-mujam al-awsat na al-imam al-tabarani shi hadisin abdullahi bin abbas ya zo da lafuzza ya zo da lafazi kamar guda uku wannan lafazi shine na farko na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace la nikaha illa bi waliyyi babu aure da yake inganta sai ta hannun wali wa shahidaini da masu shaida biyu wa maharin da kuma sadaki ma qalla aw sura, sadakin nan ko kaɗan ko mai yawa wannan kuma yana cikin al-mu'jamul kabir na al-imam tabrani sai lafazi na uku wanda ya zo a al-mu'jamul awsat annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-bagaya karuwai allati yuzawwijna anfusahunna sunne suke aure da kawunansu wato karuwa ita ce take aurar da kanta annabi ya faɗi haka sai manzon Allah ya ce la yajuzu nikahun illa bi wali aure baya kamata sai ta hannun wali wa shahidaina a samu shaidu biyu wa maharin ma qalla aw kasura wato hadisin Abdullah ibn Abbas ya zo da lafuzza kamar kashi uku amma akasarin malaman hadisi suna raunana shi sun ka dubi littafin Ibn Abi al-Kamil fi ya kawo kuma duk waɗannan riwayoyi suna cikin littafin al-Imam Tabarani imma al-Kabir ko al-Awsat ko al-Sabir mutum na uku shine Abu Huraira Allah ya kara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tunkahu al-mar'atu illa bi izni waliyyin hadisin Abu Huraira ba a auren mace sai da izinin waliyinta shi ma yana cikin littafin al-Awsat na Imam Tabarani akwai lafazin da ya zo daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin aure baya inganta sai ta hannun waliyi da kuma shaidu biyu masu adalci to hadisin abu huraira malamai da yawa suna raunana shi zaka gan shi a irwa'ul galil mujallar na shida shafi na 242 sai mutum na hudu shine sayyiduna umar Allah ya kara masa yarda Umar bin al-Khattab amirul mu'minin inda shugaba ne sayyidina Umar ya ce la nikaha illa bi waliyin babu wani aure da yake tabbata sai ta hanyar wali wannan ya zo cikin kitabun musannaf ibn abi shayba akwai babi da ibn abi shayba yayi man qala la nikaha illa bi waliyin aw sultanin sai kawo hadisin sayyiduna Umar ya kuma kawo bayanin al'imamu sha'abi al'imamu sha'abi kamar a kitabun musannaf hadisi na 1471 ya ce man kana ma kana ahadun min asabin nabi babu wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah ba ma sai na umar kadai ba babu wani mutum wanda bai kyamaci auren da babu waliji ba yana nuna cewar to daga cikin waɗanda suka kyamata ɗin babu ashadda fin nikahi bi waliyin min aliyyin babu mai tsanantawa yi aure ba ta hanyar waliyi ba kamar sayyiduna ali hatta ya durubu fihi idan aka samu mutumin da mm, eh, ya dauki mace aka kulla aurenta ba ta hanyar waliyi ba sayyiduna ali yana marbulala abu za ka gani a littafin a sunan da tara yana daga cikin littafan kamar sunan kubra na al bai al a sunan dar qutni suna yawan kawo labarai na manyan sahabban manzon Allah in ka dubi nailul awqa al-imam shaukani na shida shafin 142 shi ma ya yi magana a kan hadisin da muka karanta din hadisin Abu Musa al Ya ce hadisin Abu Musa al a akhrajahu aidan ibn Hibban wal hakim wa sahahahu wanda shi al'imam eh, a shaukani shi ma yana karfafa cewa wannan hadisin ya inganta ya ce ibn hibban al'imam al-hakim duk sun inganta hadisin wa zakara lahul hakim tsorukan al'imam al ya ambaci wasu hanyoyi da aka ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah sai ya ce wa kad sahhati riwayatu fihi al shaukani ya ce riwaya ta inganta wannan hadisi na karanta na abu musa al riwaya ta inganta daga matan manzon Allah matan annabi ya ce matan annabi uku duk sun tabbatar kuma hadisin ya inganta alimamu shaukani in ka dubi ne labarba ya ce da aisha da ummu salama da zainab bintu jahashin waɗannan matan hadisai sun inganta daga gare su annabi ya faɗi wannan magana manzon Allah yake babu auren da yake inganta sai ta hannun wali sun mafarar hakim al'imamul hakim sai ya jera sunayen sahabban manzon Allah waɗanda suka rawaito wannan hadisi ya ce tamama talafi na sahabiya sai da aka samu sahabbai mutum talatin kowane sahabi yana cewa annabi ya ce aure baya inganta sai ta hanyar wali al'imamul hakim sai da ya kirga sunayen masu sahabban al'imamun shaukani yake faɗa cikin nailul autar in ka dubi al-mustadar za ka gani daga cikin sahabbai akwai abu huraira wanda mun karanta hadisinsa akwai jabir bin abdullah in ka taho hatta tabi'ai akwai alhassan albasari haka nan in ka samu irwa ulgali na albani hadisi na 1839 da 1858 shi ma ya yi magana sosai game da wannan hadisi akwai ibn munzir yana cikin daɗaɗɗun masana hadisi yana cikin waɗanda sun tabbatar da wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah al sana'ani ya yayi magana kai a littafin subulus salam mujallar na uku shafi na 117 har ma yana cewa innahu la ƙorafu an ahadin min as-sahaba khilaf zalika al-imam sana'ani yace babu wani sahabin manzon Allah mutun daya wanda aka samu yayi gardama game da cewa aure baya inganta sai ta hanyar wali ba a samu wannan sahabin ba to za ka gani a subulus salam a nailul autar irwa galil haka nan a talfisul habir littafi na uku kenan na ibn hajar banda bulubul maram ga fatul bari sannan haka nan a talfisul habir nan ma ibn hajar ya yi magana game da wannan hadisi yana juz'i na uku shafi na 156 to nan wannan hadisi kenan babu tantama babu shakka ya tabbata daga manzon Allah to idan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aure baya inganta sai ta hanyar wali magana ta kare idan ka tara littafan fiqhun duniya za ka taras da ra'ayul jumhuri akasarin littafin da za ka bude inda na musulunci ne na ahalus sunna da za ka gane ce dole a samu waliyi fa kafin aure ya inganta dole a samu waliyi me dalili saboda waɗannan hadisai da aka samu waɗanda duk sun tabbata daga manzon Allah ko da za ka samu wani wanda ke cewa hadisi yana da rauni in ka tara su ba su da yawa waɗannan daɗaɗɗun masanan hadisi zuwa ga shahararru na zamani suna tabbatar da ingancin wannan hadisi to sai mu je abu na uku shine hukuncin walittaka ɗin ta sashin aure hukuncin walici ga aure tunda mun ji hadisi ya tabbata daga manzon Allah to sai mu ji hukunci ba mu kara hadisin ba ko wa warawal imam ahmad mun karanta warawal imam ahmad an al-hasan al-imamu ahmad ya rawaito hadisi daga al-hasan al-basri an imran bin al-husayn sai aka sa umran a hadisi a littafina wato kaga nan yana daga cikin dalilai waɗanda yake ƙarfafa ma cewa hadisin almarfu domin a can cewa wa allahu bil irsali al tirmizi ya bayyana illar hadisin cewa mursal ne idan aka ce mursal abu burda ya tsallake babansa sai ya jingina hadisi ga manzon Allah to shine shi ibnu hajar sai kawo wata hanyar kuma daga cikin hanyoyin da muka yi bayani wanda babu shakka hadisin ya tabbata marfu'an ya ce akwai riwaya ta limamu ahmad an hassan al-basari an imran bin hussein kaga an ce imran bin hussein sahabi ne saboda ta hadisi ya zama marfu'an la nikaha illa bi waliyin wa shahidain aure baya inganta sai ta hanyar waliyi da kuma shaidu biyu to sai hadisi na gaba wa an aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo hadisi daga aisha ummul mu'minin Allah ya kara mata yarda aisha ta ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ayyuma imra'atin nakahat duk sa'ilin da mace ta yi aure da gairi izini waliyiha ba tare da izinin waliyinta ba fanikahuha batilun ta ɓatacce ne babu shi in ji wa in ji manzon Allah mace ta ce bari ta yi aure kai tsaye ta tsallake waliyi to ga hukunci mazan Allah ya ce babu auren suna dai zaman daduro kenan fa inda kala biha sai mazan Allah ya ce idan ko har wannan mijin ya tara da ita falahal maharu to ta ci sadaki bi mastahalla min farjiha saboda wato halatta al'auranta da yayi a dalilin haka ya sa malamai suke cewa duk wani aure na shubuha yana halatta sadaki ga mace auren da bai inganta ba idan aka samu kuskure ta wajen aure idan aka samu kuskure ta wajen aure to mace ta ci sadaki idan ma za a sake gyara auren ne sai dai a yi magana wani sadakin amma wannan ta riga ta ci mai dalili saboda ya riga ya tara da ita tunda ya tara da ita sadaki ya tafi fa'in tajara idan suka samu jayayya fa'in tajaru a wata riwaya idan sun samu jayayya fa sultan waliyu malla waliyya lahu to sarkin gari shi yake zama waliyin matar da ba ta da wali sarkin gari shine as-sultan shugaban jama'a shine as-sultan waliyu malla waliya lahu shine yake zama waliyin matar da ba ta da wali akhrajahu al A sabu sunan malamai hudu suka fitar da wannan hadisi illa nasa'i banda al-imam an-nasa'i hadisin yana sunan abi daud babun fil yana sunan tirmizi babu ma ja'a la nikaha illa bi wali yana sunan ibn majah babu la nikaha illa bi wali Illan an-nasa'i amma al-imam an-nasa'i bai rawaito hadisin aisha din nan ba wa sahahahu abu awana imam abu awana ya inganta hadisin wabin ibn hibban da kuma imam ibn hibban wal hakim da imam al hakim hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 1102 yana irwaul galil hadisi na 1840 yana sahihu jami' sagir hadisi na 2709 to wannan hadisin ma kaga ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace duk sa'ilin da mace ta yi aure babu izinin waliyinta a wurin batacce ne akwai lafazi na biyu na wannan hadisin saboda ingancinsa bai kai wannan ba shi sa ibn hajar bai ma kawo shi ba wannan ya wadatar yana littafin abu dawud al tayalisi aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi waliyin sannan sai ta ƙara da ayyuma imra'atin nakahat bi bigayar izini waliyiha duk sa'ilin da mace ta yi aure babu izinin waliyinta to a wannan lafazi sai annabi ya ce fani kahuha batilun batilun batilun sau uku annabi ya faɗa duk sa'ilin da mace ta yi aure babu izinin waliyinta to auren taɓatacce ne annabi ya maimaita sau uku shine annabi ya ce fa'in lam ya kulla ha waliyun idan ba ta da waliyi ne ai ba zaben waliyi za ta yi da kanta ba fasultan waliyu malla waliyya lahu sarkin gari shine waliyin wacce ba ta da waliyi wato wannan hadisin shi yake nuna maka mace ba ta zaba ma kanta wanda zai mata aure ba zai yiwu ba sau da yawa irin wannan ganganci yana faruwa a ƙasar nan a yanzu musamman ga ɗalibai a jami'a saboda haka sai ka samu da wata da wani sun yarda sun zaɓi wani ya zama wali <clears throat> sai kuma a zaɓo shaidu guda biyu shari'ar musulunci za a yi ma'izgilanci saboda ta sai a ce aiwa wani ya ba da auren wanci kuma a kawo sadaki a bayar shi uban yarinyar yana gida jima ma san iya wai ta yi aure ba kuma suna ganin auren su ya tabbata kamar sun ɗauka musulunci shari'a ce irin ta turawa wanda mutum zai zauna ya tsara ba zai yiwu ba Allah ya riga ya tsara ajinsa ba ka iya gyarawa sai dai ka ji kuma duk sa'ilin da ka ce za ka gyara ga ajin da manzon Allah ya faɗa fani ka ba sai da manzon Allah ya faɗa sau uku don annabi ya hangi abin da zai zo gaba manzon Allah ya sani annabi ya ce auren ta ɓatacce ne ɓatacce ne ɓatacce akwai da yawa mutumin da zai nemi mace saboda an hana shi sai ya ɗauke ta su je wani gari sai su zaɓi wani limami limamin 'yan ta'adda sai ya kulla masa aure to ba zai yiwu ba ga abin da annabi ya faɗa Allah shi kare mu wannan lafazin <clears throat> lafazi na biyu ma ya inganta yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 1102 yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1539 don haka waɗannan hadisai da muka karanta su kadai kai ka sani an samu dalili wanda ke nuna cewa waliyi yana da ƙarfi ga aure wanda shi yasa in ka buɗe littafin fikihu zaka ga an sa rukuni ne me ake nufi da rukuni gimshikin aure fila da yake rike aure in ka ɗauke shi auren sai ya kife me dalili saboda kalmar manzon Allah fanikahu ha batil auren batacce ne ashe saboda ba waliyi auren ya ɓaci idan ku aka ce babu waliyi aure ya baci to waliyi ya zama rukuni eh, wanda shine hujjar malaman fiqh kuma shine abin da akasarin malaman sunna suka tabbatar a kai. ishtirat waliyi fi sihhati nikah huwa bil cewa dole a samu waliyi kafin aure ya inganta shine abin da ya samu dalilai in dai a sunnar manzon Allah saboda ka littafin al-Imam Shafi'i al-imam shafi yana da littafi muhimmin gaske wanda ake kiransa kitabul ummi mujallar nabi shafi na 169 al-imam shafi yace fa nikahu yasbutu bi arba'ati ashiya'a aure yana tabbata idan an samu abubuwa guda hudu sai yace na farkon su alwaliyu dole a samu wali wa ribal haki a samu yardan matar da za a aura waribon na ki a samu yardan mai auren kaga kenan ba a tilasta namiji ya karbi mace ba a tilasta mace ta karbi wani miji wa shahide adalin a samu shaidu mutum biyu masu adalci yace illa ma wasafna min al-bikri a illa dai akwai bambanci ta sashin waliyyi din akwai waliyyin da yana aurar da yana da ikon ya aurar da ya kafin ta balaga kafin mace ta balaga tana karama yana da ikon ya ba da aurenta ba kowane wali yake da iko ba wannan mahaifi shi kada yake da wannan dama waridan eh, ya ce sannan izawuju abu yana cewa idan mutum yana da ya kafin ta balaga a sunnar manzon Allah babu laifi ya mata aure wato yarinyar da ake iya aurar da ita babu izinin ta ita ce yarinya karama wal amatu yuzawiju hasayyid bi ghairi ridahuma Limamu Shafi ya shafi yace da yarinyar da bata balaga ba da baiwa mai gidan baiwan mai mallakan baiwan yana iya mata aure ba tare da neman yardanta ba hakanan mahaifi yana iya ma yarinyar ta karama in bata balaga ba don in ta balaga ba shi da iko kuma shi kadai ne a tartibul auliya a jerin waliyai banda mahaifi ba mai wannan iko saboda ta yi sa ba wanda zai ma yarinya karama aure sai mahaifinta shi kadai wannan yana daga adalcin musulunci da waɗannan mutane guda biyu suke da damar su aurar da mace ba tare da sun nemi yardanta ba fa innahuma mukhalifani ma Huma. wannan su kadai ne suka samu irin wannan hukunci daga mun samu abu na uku ingancin auren ya ta'allaka da samun wali rukuni ne saboda wannan hadisin na Aisha Allah ya kara mata yarda abu na hudu akwai bukatar musan tartibul auliya shi Ibn hajar bai kawo su ba amma yana da kyau musan su suwaye waliyai suwaye waliyai idan mafi sauki shine ka samu tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an fassaran suratul baqara aya ta 221 al-imam al-qurtubi ya yi magana mai gamsarwa kusan wanda magana ta fi duwani abin da za ka samu inda game da waliyyai ne ya ce fakana malikun ya ƙus al'imamu malik yana cewa awwaluhu na farkon waliyi ga mace albanu su ne 'ya'yanta idan mace tana da yara to mai ikon ya aurar da ita ɗanta ne shi ne na farko a fahimtar al'imamu malik sannan wa in safalu idan aka ce wa in safalu inda a ce ya mutu amma tana da jita sannan tana da uba to jikan nan ya fi ubanta hakkin aure da ita wata hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala idan mace ta san ɗanta shine waliyinta wannan auren za ta mai da hankali wajen kulawa da shi saboda ka yi abin kunya to sai an gama aka dubi ɗanta jikanta babu sai alimamu malik yake sun mal'aba sai iyayenta sai iyayenta wato sannan mahaifi yake zuwa sun mal'ikwatu lil abi wal ummi bayan ɗanta da mahaifinta wanda ke da damar ya aurar da ita shaƙiƙi wanda take uwa ɗaya uba ɗaya da shi ko da ko gani shine yake gaba sai wanne sun malil abi to sai kuma wanda ta haɗa uba da shi banda uwa kaga shaƙiƙi yana gaban li'abi Shakiki yana gaban abi wannan tsarin gaba ɗaya na al'afaba ne al'afaba ta sashin masu gadonta shi yasa a farkon magana muka kawo wannan wato tsarin walittaka yana karkashin tsarin gado saboda haka za ka samu masu gadon mace suke aure da ita wanda ke iya gadonta saboda shi yake da alaƙa na kusanci mafi kusanci da ita Suma banu banul ikhwati lil abi wal ummi ya kasance ba ta da wa shakiki ba ta da wa li'abi sai a ce to tana da wa wanda ya rasu amma akwai 'ya'yansa ko ƙaninta idan akwai 'ya'yan ƙaninta uwa ɗaya uba ɗaya to shine zai zama waliyinta idan babu sai a koma kuma idan akwai wani ɗan uwanta li'abi sun mabanul ikhwati lil'abi sai a dubi 'yan uwanta lil'abi shine waɗanda suka haɗa uba kaɗai sai a ce tunda baki da yan uwa amma kuma akwai wani dan uwanki da kuka hada uba yana da yaya to dan wannan dan uwan nata shine waliyinta da sun mala'ati daji sannan sai a koma kuma kaka bayan ka lura kenan ƙasa ya fi sama a fahimtar alimahu mali idan an tafi sama ga uba kenan sai a dawo ga rasta shine yan uwa idan an gama da rassa yan uwa ba a samu wani wanda ya rage ba to sai a koma kakanta waɗannan yan uwan kenan suna gaba da kaka a fahimtar al-Imam Malik kuma wannan shine tsarin gado a mazhabata al-Imam Malik wa in alaf summa al-umuma idan aka dubi kakannin ta babu baban ta babu aka dubi yan uwan ta babu sai ce to akwai babbanta kaga yanzu ake dawo ga babba kenan baffa yana da nisa amma a tunaninka za ka ce tun da babu babanta a nemo baffa ya aure da ita a'a idan babu mahaifinta wanda ya fi dacewa ya aure da ita shine wanta kokaninta wanta kokaninta yana gaba da baffanta wannan doka ce ta Allah kuma in ka duba har ta sashin gado haka ne ba yadda za a yi baffa ya yi gado alhali akwai wa kokani sai an rasa suka kafin na shi ke samun nashi rabo ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سفر إذا كساموا باب بفا سيأتي أخوي لم بفا فهكذا زائد الإمام مالك يتي ثم المولى ثم السلطان sannan idan aka duba cewa ita wannan matar babu sama babu kasa babu reshi duk yan uwanta sun kare alimamu mari ya ce sosai a jesu gidan sarkin gari ne wali kuma abin ya dace da hankali saboda ai ne shugaban gari ko da za a samu matsala ga auren shi zai iya maganinta al'imamu malik ya ce idan sarki babu shi to alkali yana zama gurbinsa kenan kotu sai ta zama ita ce za ta walici auren ita wannan matar walwasiyu muqaddamun fi inkahil aitam alal awliya idan aka samu akwai mutumin da aka yi ma wasiya idan aka samu wasiya a fahimtar al mali. malik da wannan wasiyar tana gaban duka waɗannan jerin waliyai da muka yi magana kamar misali mutum ne ya zo rasuwa sai ce idan na mutu wane ya aurar da wanci kabar wasiya da wannan wasiyar yana gaban sauran waliyai wasiyar da kabari tana gaban sauran waliyai kaga in da a ce baka bar wasiya ba to za a dubi wannan jerin mutanen kamar yadda muka yi magana to amma tun da ka bar wasiya to wasiya tana take kowa wa huwa khalifatul abi wa wakiluhu saboda wannan wasiya da ka bari sai zama shine halifar mahaifin shine wakilin mahaifi ko da ma babu mahaifi to ga wakilarsa fa ashbaha haluhu law kana law kana abu hayya fa ma al-imam shafi'i fa yanzu kaga jeri na masu walitakan auren mace ta gefen mazhabar al-Imam Malik amma gefen mazhabar ta al-Imam Shafi'i la wilayata li ahadin ma'al'abi. abi al-Imam Shafi'i yace idan mace na da uba to wannan uba shine waliyinta ba mai ja da shi to kaga ya saba da fahimtar al-Imam Malik shi al-Imam Malik ya fara da kasa al-Imam Shafi'i ya fara da sama fa in mata idan babanta ya rasu faljaddu kakanta shine waliyinta summa abu abil jadi sai baban kakanta har haka da annahum kulluhum saboda iyaye sai an rasa kowa a samanta sannan sai a dawo a dubi kasanta wal wilayatu da zalika ba'da al jadd lil sai an rasa kaka an rasa iyaye to sai a dawo ga yan uwanta dawo ga yan uwanta waɗanda suka hada iyaye al-aqrabu to wannan fahimta kashi biyu al Shafi ya ce mahaifi shi ne waliyin mace al-imam malik yace danta ne waliyinta to sai zama hatta a masabar malikiya akwai almajiran malik da yawa da suka koma fahimtar al Shafi, suka koma fahimtar al Shafi. shafi'i wa rawan na an malik misla shafi. wa anna aba aula min al-ibli akwai kuma waɗanda ke ganin wato eh, fahimta ta al'imamu shafi'i ɗin ita ce mafi dacewa cikin masabobin nan shi ne al'imamu abu hanifa shi ma al'imamu abu hanifa yana da wannan fahimta amma al'imamu ahmad bin hanbal ya ce a haƙƙuhun bil mar'ati an yi abu abuha kamar al'imamu shafi'i al'imamu ahmad ya ce wanda ya fi cancanta ya aurar da mace babanta sun mal ibnu sai ɗanta ba kamar al'imamu shafi'i ba babanta sai kakanta sai an rasa sai a dawo kaninta kowanta wanta al'imamu ahmad ya ce babanta sai ɗanta sun mal'afu sai ɗan uwanta sun ma'ibnuhu sai ɗan ɗan uwa sun mal'abu sai babba so kaga kenan an samu fahimta kamar kashi uku wanda dangane da tartibul auliya tartibul auliya to amma fahimtar alimamu Maliki malik ce mafi inganci mai dalili li'anna umar abin ummi salama lokacin da annabi zai auri ummu salama ɗanta ana kiransa umar shi ya walici aurenta lokacin da manzon Allah zai auri ummu salama yani ibn uh, umar bin uh, ummi salama zawwataha bi izni halin rasulillah mahaifiyarsa ummu salama ta ce zo ka ba da aure na ga manzon Allah ɗanta yana sunan nasa'i saboda ka imamu nasa'i sai ya tarjamar babi in kahul ibni ummahu sunan babin kenan mutum ya aurar da uwarsa to idan ku za a ce eh, umar ya aurar da mahaifiyarsa ga manzon Allah ashe kaga kenan ɗaya yana gaba ta sashin walici a shekke na limamu malik abin da ya fada ya dace da nasi da aka samu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ya kasance waliyan sun hadu an samu waliyai sun hadu shine al-imam al-qurtubi yace waqtalahu fi ar-rajuli yuzawwiju al-mar'ata al-ab'ad min al-awliya wal aqrabu ibaratun an yakun ikhtalafa fi al-mar'a yuzawwijuha min awliyaiha al-ab'ad wal aq'ad hadirun kamar yadda muka ji tartibul awliya ga masabar al-imam malik danta shine na farko sai babanta wanda shine fahimtar al-imam malik to misali danta yana da rai sai babanta ya bada aurenta bai nemi izinin dan ba shin wannan auren ya inganta tun daga hadisi da muka karanta manzo Allah ya ce aure bai inganta sai ta hannun wali to waliyan suna nan mataki mataki in ba wani ga wani to sai zama akwai wani waliyi na kusa sai na nesa ya ba da aure babu izinin na kusa to anan gaskiya malaman sunna suka samu sabani mafi yawa suna cewa yana iya ba da izinin bayan an yi auren bayan an yi auren yana iya cewa na amince babu laifi in yace babu laifi shike na aure yayi amma in yace ban yadda ba aure ya rushe saboda annabi ya ce la nikaha illa bi wali kaga ya gwada kenan taka wani abu ne wanda dole a sami shi kafin auren ya gudu to sannan akwai ganganci da ake zaka samu duk wannan jerin waliye da muka yi magana babu dangin uwa a ciki kawunka ba waliyi bane <clears throat> kawun mace baya zama waliyinta dangin uwa gaba ɗayan su ba sa walitan aure to zaka samu sai a ɗauki kawu ya aurar da mace idan kawun nan ya aurar da mace auren bai inganta ba saboda baya cikin waliyyi amma da malamai suka ce inda a ce kawun ya zo ɗaura auren sai aka samu wani ta ya halarci auren sai malamai suka ce auren ya yi ai hakkinsa ne ga za a take ya yi shiru kamar ya yadda ne tun da har wani daga cikin waliyyai ya halarci wajen auren bai ce komi ba aure ya inganta wato kamar ya ba da izini kenan alhamdulillah akwai ma wanda ya rubuta tambaya idan aka daura wa mahaifiyar mutum ne aka yi wa mahaifiyarsa aure dan ba da izininsa ba sai dan ya ce bai yadda ba ina hukuncin auren wato shi ne magana da muke alimamu shafi yana cewa idan aka ɗaura wa mace aure alhali akwai waliyinta ba tare da izininsa ba an nikahu batil auren batacce ne amma alibahu malik wanda kotunan kasar nan duk da wannan fahimta suke aiki alimamu malik ya ce auren yana inganta tun da wanda ya daura auren yana cikin waliyyai. landan yana cikin bayanin ibnu abdulbari musamman idan lokacin auren shi kansa waliyyin yana gurin misali an tsallaka shi sai aka kai waliyi na nesa tunda kamar jeri na waɗanda za su yi walici fahimtar alimamu malik yaro ne sai mahaifi sai kakanni kashin a dawo ga ɗan uwa shaƙiƙi a zo ga 'ya'yansu sannan a tafi baffanni sai aka tsallake 'yan uwan sai aka ɗauko baffa sai ya ɗaura aure shi alimamu shafi ya fahimta sai yana cewa inda aka tsallake waliyi aure ya ɓaci amma al-imamu malik ce auren ya inganta domin wanda ya kulla auren yana cikin waliyai wanda ya kulla auren yana cikin waliyai abinda zamu fahimta shine akwai abinda malaman sunna sun yi ijma'i a kansa wanda ya zo cikin bayanin al-hafiz al-aini a littafin umdatul qari yana sharhin sahihul bukhari juz'i na 20 shafi na 127 أجمع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي له كما رأينا مكترا تاتكين حديث عائشة لنا duk malaman sunna sun yarda. sarki yana zama waliyin mace da ba ta da waliyi na ɗaya wancan hadisi da muka karanta manzon Allah ya ce idan waliyai suka samu jayayya sai a watsar da su sarkin gari sai ya ba da aure kuma shari'a ta ba shi dama sannan babu sabanin fahimta don akan samu wani lokaci da aka samu waliyan suna wasa da hankalin mace sai za ka samu mace ta samu mijin da zai aure ta waliyin ƙi, ko sauran 'yan uwan waliyan duk ƙi musamman saboda al'adu sun yi yawa ga auratayyar saboda haka kowa yana gudun kar shi ya zama jagoran auren a ce shi zai mata gado saboda haka da an zo neman auren sai ce ka bari sai bayan wata shida dawo to da zaran ta hangi haka sai ta je gidan sarki in ji manzon Allah da zaran waliyai sun zama mugaye ba su son su aurar da mace kuma babu uzuri wannan ijma'an yana cikin bayanin al-imam a sharhin sahih bukhari yace wa ajma'u ala anna lahu an yuzawwijaha idza da'at ila kuf'in wamtana al-wali an yuzawwijaha mace ta samu miji da ya dace ta aura wannan mijin ba shi da wani aibu ya dace da eh, wato siffofin manemi waɗanda suka eh, tabbata daga bakin manzon Allah to sai zamanto uban yaki ya aurar da ita to malaman sunna kaf suka ce ita wannan matar ta je gidan sarki sarki kuma yana da damar ya bada aurenta wannan shine eh, yana daga cikin ayyuka na shugabanci al-imam abu hanifa da malik suna cewa abu ha bi izniha sai a tsallake wanda ke da hakkin walitaka din misali mahaifinta ya ke aurar da ita sai a je waye waliyi na kusa to automatically ya zama shine waliyinta kaga kenan misali ga mazhabar malik idan ɗanta bai kai ya aurar da ita ba misali yaro ne karami ko ko ba ta ma da idan budurwa ce kaga ba a magana da tunda ba ta da da waye waliyinta babanta ne idan babanta <clears throat> ya kasance ya ki aurar da ita fa sannan sai a koma ga dan uwanta ai tana da dan uwa wa ko kani kuma shari'a tana la'akari da shekaru in ka dubi hadisin manzon Allah annabi yana umarni mu rika la'akari da shekaru saboda haka wa yana da daraja a kan ƙani idan akwai wanta ƙaninta bai kamata ya bada aurenta ba saboda ka sai ta je ta samu wanta idan ubanta mahaifinta ya ƙi auren da ita sai ta samu wanta wanta shaƙiƙi ya bada aurenta alimamu malik ya ce da alimamu abu hanifa da zaran waliyinta na kusa yaƙi sai a matsa waliyi na gaba in na gaban ma ya ƙi sai a yi jamfin a koma na gaba saboda haka akwai muhimmancin mu san man huwal waliyu waye waliyi in kana son ka san waliyi to sai ka koma matsala ta gado al'asabatu sune al'auliya al'asaba sune al'auliya wannan ita ce fahimtar al Malik al Laif, Layth Sauri, imam Shafi'i al'asabatu alladhi yarithu Ala'fa ba su suke gadonka yan uwanka waɗanda akwai gado tsakaninka da su don haka al'imamu shafi ya ce wa laisa alkhalu wa laljaddu li ummin walal ikhwatu ummi inda malikin a wajen fahimtar al'imamu malik dangin uwa gaba ɗaya ba sa cikin waliyai dangin mahaifiyarka ba sa cikin waliyai saboda ka kawunka ba waliyi ne kakan mahaifiyarka ba waliyi ne. waɗanda kuka haɗa uwa kawai kamar misali kana da ɗan uwa <clears throat> ba ku haɗa uba ba kun haɗa uwa ne kawai idan mace tana da wani wanda sun haɗa uwa banda uba ba waliyinta ba ne sai dai wanda sun haɗa uba banda uwa sannan kuma ya zama akasi ta sashin gado saboda a sashin gado li'ummi yana da kima amma a walittaka na aure li'ummi ba shi da kima saboda ya zo a gefen uwa don haka ba shi da damar ya ba da aure wannan fahimta ce ta limamu mali inda matsala take ne, mace ta nemo wani can a waje wanda baya cikin auliya al'auliya kamar yadda muka ce idan aka samu an tsallake wani waliyi aka kai ga aure ga wani waliyi limamu mali yake ba matsala tun da shi ma waliyin ne kuma wannan shi ne mafi inganci amma inda matsalar take shine mace ta nemo wani can daban sun haɗu a unguwa ko ta sa wani malami ka ɗaura min aure kaga wannan malamin baya cikin dangin babanta to wannan shine maganar da ake cewa auren bai inganta ba ijima'a duk malaman suna sun ce auren bai inganta ba misali akwai bayanin da ya zo cikin kitabu suna min masail harbin isma'il al-karmani ah, daga cikin almajiran al'imamu ahmad bin hanbal shi wannan littafi kitabun suna min masa'il har yana cikin mafi kimar littafan masaba ta al'imamu ah, ahmad bin hanbal babban littafi ne yana da mujallar guda biyu a mujallar na farko shafin 117 ya yi babi babul mar'ati ta tazawwaj bigairi waliyyin waliyin wa ajazal waliyun nikaha misali mace ta tafi wani gari ta samu wani mutum ta ce ka aurar da ni sai ya ɗaura mata aure wannan tambaya ce aka yi wa limamu ahmad bin hanbal sai ta zo ta samu waliyinta ta ce ni fana ya aure Tambaya da aka yi masa kenan sa'altu ahmad ya ce na tambaya limamu ahmad na ce mar imra'atun ta zawaje bigairi waliyin in an ce bigairi waliyin babu wani daga cikin tartibin auliya daga waɗannan jerin waliyai babu wanda ya aure da ita ta je ta samu wani can nesa ta naɗa shi ya zama waliyi ya aure da ita shi ne ake tambayan alimamu ahmad bin hanbal ta yi aure babu waliyi sai ta zo ta samu waliyinka sun ma'ara da waliyu an yi jizan nika da ta samu waliyin sai waliyin ya ce to ba ku ne ku je auren ya yi. sai alimamu ahmad ya ce bi nikahin jadidin wa maharin wa khitbatin jadida waliyin ba shi da ikon ya zartar da abin da manzon Allah ya ce bai inganta ba manzon Allah ya ce bai inganta ba ai mun karanta hadisi la nikaha illa bi waliyin annabi ya ce babu auren da yake inganta sai ta hannun waliyi yanzu ta je wani ya daura mata aure sai ta zo ta samu waliyi abinda ake nema al-ijaza waliyin nata yace na yadda wato idan ya yadda auren yayi shine al-imamu ahmad yace ba zai taba gyaruwa ba sai dai a samu sabon sadaki da sabon huduba kuma a samu shaidu wala ya juzu an ya kula kan ajastu zalikan nika haramun ne ga shi waliyin shi kansa ya ce ya halatta wannan aura saboda manzon Allah ya ce babu aura kan mu manta sau uku annabi ke cewa fa nikahuha batilun batilun batilun ya ita inganta wannan aura saboda haka auren babu shine completely dole sai an rusa shi a gina daga farko dole ne saboda manzon Allah sau uku yana faɗa yana cewa babu wannan auren Allah ka tsare abu na biyar idan ma waɗannan abubuwa sun samu an samu waliyi to aure har yanzu zai da sauran shi sai an samu yardan ita kanta matar sai an samu yardan matar da za a kulla mata aure shine hadisi na gaba mu karanta wa hurairata kuma an karbo hadisi daga abu huraira haka ne haka ne aiko an karbo hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tunkahul aymu la tunkahul aymu hatta tustamara ba a auren mara miji sai an nemi umarninta daga wannan kalmar ita kanta kalma ce da take da wata hikima a ciki domin idan aka ce al'ayyimu kamar yadda Allah ya faɗa cikin alkur'ani wa an kihul ayama minku al'ayama jam'ul ayyimu Allah ya ce ko auri marasa mazaje ita mace ana kiranta al'ayyimu don ta rasa miji ba wai sai ta taɓa aure ba ana samun budurwa da za ta shekara arba'in ko fiye da haka ba ta samu miji ba wannan hikimar Allah to ita ce ake kira al'ayyinmu mara miji mace mara miji ko da budurwa ce ba wai sai ba zaura ba wato ba za ka fassara wannan hadisin da cewa ba a auren ba zaura ba ba haka ba ne al'ayyinmu ba ba zaura ba ce tana iya zama zaura tana iya zama budurwa shi abinda manzon Allah yake cewa ba a auren mace mara miji hatta mara sai an nemi umarninta in ka lura zaka ga in mace ta dade a gidansu bata samu miji ba iyayen Allah Allah suke su rabu da ita saboda haka wani ma yana iya bada ita akan yi sadakan irin su aiko saboda su rasa mazaje an rasa wanda zai aure ta sai a ce an ba ma wani sadaka wannan al'ada ce ta arewa wanda kowa ya sani saboda bata samu miji da wuri ba saboda ta iyayen suna iya amfani da wannan damar su mata auren dole ne sai manzon Allah ya fara magana a kanta matar da ta rasa miji ba za a aurar da ita ba sai an nemi umarninta kaga manzon Allah yana cewa ko da ku za ta shekara hamsin a gida babu aure ba ku isa ku ba da aurenka ba sai kun nemi umarninta to kaga wannan hadisin gaba daya ya kawar da maganar ayi sadakan mace kawai a daura wa mace aure bata ma sani ba daga ita har wanda aka ba Allah ya tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace matar da ta rasa miji ba za a ba da aurenta ba ba za a aure ta ba latun kaho hatta tusta'mara sai an nemi umarninta sai manzo Allah ya ce wala kahul bikru kuma ita budurwa ba za a aure ta ba za a aurar da ita ba hatta tusta'zana har sai an nemi izinin ta qalu suka ce ya rasulullah wa kaifa iznuha ta yaya izinin ta yake kasancewa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace an taskuta shine ta yi shiru idan aka tambayi budurwa sai ta yi shiru to shikenan ta da izini muttafaqun alai hadisin al-imam bukhari ya ruwaito shi yana babu la yunkihul abu la yunkihul abu wa ghayruhul bikra wa sayyiba illa bi ridaha in ka dubi ma babin da al Bukhari yayi sai ya fassara kalmar al-ayyimu al Bukhari yace mahaifi ko wani ba shi da ikon ya aurar da budurwa ko bazawara sai da yardanta sunan babin kenan budurwa ko bazawara saboda shine al'ayyun dan yarinya ta dade a gaban ka ta samu miji ba baka da ikon ka tilasta ta ta yi aure manzo Allah ya ce sai da izinin ta me bambancin tusta'mar da tusta'zan sai an nemi umurni na mace da ta rasa miji ta dade a gida babu miji sai an nemi umurninta amma budurwa kuma ba aka ce sai an nemi izininta abin da ya bambanta su umarni dole ta yi magana idan aka ce sai an nemi umarninta dole sai ta yi magana wannan shi ya bambanta ta da budurwa ai kaga wajen budurwa sai annabi ya ce sai an nemi izininta sai sabai suka ce ya za a yi a gane ta ba da izini sai manzo Allah ya ce in ta yi shiru ma izini ne kaga wannan sai ya fassara al'ayyimu ita hatta tusta'amara yana nuna cewar tusta'amara izininta da harshe don haka da bazawara da budurwar da ta daɗe a gida ba ta samu miji ba ba a aurar da su sun furta lafazi da bakunansu ba shiru ba ka lura da yadda waɗannan kalmomi suka zo daban-daban a wannan hadis. mazan Allah ya yi magana akan al'ayyimu ita ce matar da ta daɗe ba ta samu miji ba da ita da bazawara wanda hadisin bazawaran yana zuwa da ita da bazawara bazawara ita ce wacce ta taɓa aure to ita mahaifinta ko waliyinta ba zai aure da ita ba sai ya nemi umarninta umarninta kuwa zai tabbata ne da lafazi saboda ka sai ta ce na yarda ko kuma ban yarda ba dole sai ta furta kalma kafin na za a dauka amma ita budurwa fa annabi ya ce idan ta yi shiru shikenan ta amsa ita budurwa saboda kunya idan ta yi shuru wato ya wadatar ba ma sai ta furta cewa ina so ba don haka kenan abinda hadisin ne yake karantar da mu ita mace gaba ɗaya a musulunci ba a mata auren dole babu a ƙa'ida da ta zo a sunnar manzon Allah ba a tilasta mace ta yi aure mun karanta wasu hadisai guda biyu a baya wanda al-imam an-nasa'i ya rawaito fi babun fi dhikri yuzawwijuha abuha wa hiya kariha hadisin abu sa'id al-khudri wani mutum yazo da yarsa majalisin manzon Allah wannan hadisi mun karanta a farkon babu a kitabun nikahi mutum ne ya zo da yarsa ya taho da yarsa gaban manzon Allah ya ce masa hazihi ibnati abad an tazawwaja ya rasulullahi na kawo karar ƴata ta ƙi aure a zamanin annabi ba, sahabi ya ce ma ƴarsa zo mu je wajen manzon Allah su zo gaban annabi sai manzon ya ce ma annabi ya rasulullah ga ƴata ta ƙi aure idan aka ce ta ƙi aure an samu manemi na kwarai a mataki sai manzon Allah ya ce akwai a baki ki wa babanki biyayya mana shine ta ce to wallazi ba a saka bil haƙi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya la a tazawwaji ni ba zan yi aure ba sai ka bani labarin hakkin miji akan mace wannan fa a gaban manzon Allah yake sai manzon Allah yake haqqu zawji ala zawjatihi law kana bihi qurha da a ce mace na da wani miki kana eh, eh, eh, miji yana da wani ciwo a jikinsa wanda ke fitar da ruwa falaha fatha sai ta lashi ruwan wannan ciwo namijinta manzo Allah ya ce ma addat ko har yanzu dai bata kai ta sauke haƙƙin miji da yake kanta ba ce haka ne manzo Allah ya ce kwarai tace wallazi ba asaka bil haqqi to ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya la atazawwaju abadan ni har abada ba zan yi aure ba a gaban manzo Allah ake wannan darga tace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan yi aure ba har abada ta gaya wa mazan Allah to idan da a ce tilasta ya mace ta yi aure shari'a ne da mazan Allah zai ce kai a gabana za ki faɗa amma sai annabi ya ce ma uban mahaifinta latun ki huhunna illa bi iznihinna kar ku aurar da su sai da izininsu amsar da mazan Allah ya faɗa kin saboda ka uban ya koma gida da yasa ashe ko da an samu takwarai dole a samu yardan mace baka da iko hadisin isnadin yana da kyau yana sahihu targe mun kawo hadisin ma Abu Huraira wanda shi ma yana kama da wannan don haka abinda hadisin da yake karantar da mu tunda an kawo kalma ta al'ayyimu matar da ta rasa miji ita ce al'ayyimu manzo Allah yake ba za a aure da ita ba sai an samu umarninta sai mu ji hadisi na gaba wa an ibn abbas kuma an karbo hadisi daga abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yarda da mahaifin shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabi qala yace as-sayyibu kaga yanzu ne muka zo hadisin bazawara yanzu ne muka zo hadisin bazawara saboda haka in ka fassara wancan hadisin al-ayyimu a kan bazawara to za ka samu matsala menene al'ayyimu matar da ta rasa miji tana iya zama bazawara tana iya zama budurwa ita ce al'ayyimu saboda haka mace ta daɗe a gida ba ta samu aure ba ita ce al'ayyimu ka ce mata al-sayyibu amma yanzu ga hadisin bazawara annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha bazawara wato ita ce matar da ta taba aure ta fi cancanta game da auren kanta ita kanta min waliha fiye da waliyinta wato ta fi waliyinta hakki zawara hakkinta ya fi ƙarfi akan hakkin waliyi abinda malamai suke cewa da a ce waliyi zai ce ga wanda nake so ki aura sai ta ce ba shi nake so ba ga wanda zan aura dole waliyi ya bar nashi ra'ayi ya dawo nata ra'ayi kuma ko da nata ra'ayin bai kai nashi ba wannan ya sa in ka dubi littafin fiqh su za ka ga suna cewa fasikanci yana da ka hakkin mace fasikanci idan aka samu mutumin banza sai ita bazawara ta ce shi take so amma dai musulmi ne amma dai musulmi ne waliyi ba shi da ikon ya hana ka saboda wannan hadisin na mazan Allah ba zawara a haƙƙu bi nafsi hamin waliyiha wannan ya sa malaman suke suka gina wannan hukunci kan cewa ra'ayin bazawara yana gaba da ra'ayin waliyinta kuma ko da wanda take so mutumin banza ne wal bikru amma budurwa za a nemi umarninta wa ibn hasum sukutuha izininta kuwa shine shurunta hadisin rawahu muslim al muslim ya rawaito shi yana babu <clears throat> isti'zani sayyib fi nikah bin nutqi wal bikru bis sukuti sunan babin kenan al-imam ya yace ana neman izinin bazawara ta harshen ta kalman bakinta kalma da za ta fitar da bakinta sai ta furta kalma wal bikru bis sukuti amma ita budurwa fa ana samun izinin ta ta shiru idan aka ce wance kin yadda a kulla miki aure da wani sai ta yi shiru manzon Allah ya ce to ta yadda ne za a aurar da ita wannan babu damuwa <clears throat> shine hadisi na 1421 akwai riwayar da aka samu daga Abdullah bin Abbas har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace al ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha al'ayyimu a haƙƙu bi nafsiha min waliyiha kaga sai zama ya yi kama da hadisin abu huraira wanda ya zo cikin bulugul mara wato matar da ta rasa manemi matar da ta rasa manemi a haƙƙu bi nafsiha min waliyiha ta fi cancantar wato ah, zaɓi fiye da zaɓin waliyinta sai annabi ya ce wal bikru tusta'zan fi nafsiha wa idnuha sumatuha hadisin ya zo da kalmomi biyu ko dai sukutuha ko sumatuha wanda duk ɗaya ne as a ahqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha ko ko wa idnuha sumatuha waɗannan duk kalmomi suna sahihu muslim yana babu isti'zani sayyidin nikah <clears throat> mu ci gaba yace wa fi lafzin a wani lafazi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wato hadisin abdullahi bin abbas har yanzu an samu wani lafazi na hadisin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa lil waliyyi ma'a sayyibi amrun shi waliyyi ba shi da wani al'amari ta sashin bazawara wal yatimatu tusta'mar amma ita marainiya dole a nemi umurninta <clears throat> fa sumtuha iqraruha idan ta yi shiru to ta yi ikirari kenan bai kawo ƙarshen hadisin ba sai da yace ce wale tusta'mar ita marainiya dole a nemi umarninta wato ita marainiya tana da wani hukunci na daban saboda tausayawa <clears throat> hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2100 da kuma sahihu sunan tirmizi hadisi na 3263 a littafin sharhin muwatta al-muntaka na al-imam al-baji mujallal na biyar shafi na goma ليس لوصي ولا لولي إنكاه صغيرة حتى Fa in fa'ala فسخ ذلك wato ita marainiya ta samu wani hukunci na daban wake da ikon ya aurar da ya mace tana karama ubanta shi kadai mahaifi to idan mahaifi ya rasu sai ya bar wasiya ya bar wasiya wani ka aurar da wance ga wani to wasiya ta tashi ba za a dauka ba saboda shi kadai aka ba wa damar ya aurar da yarsa don haka wani waliyin ma ba shi da wannan iko wani waliyi in ba mahaifi ba ba shi da ikon ya aurar da ya tana karama sai an sai an kyale ta dole sai ta balaga fa in fa'ala fusikha zalika abadan al-imam malik ce idan aka samu wani wanda ba mahaifi ba ba mahaifin kyamace ba marainiya sai aka samu wani ya mata aure kafin ta balaga al-imam ce wannan auren za a bata shi komai dadewa ko da ta haihu cikin wannan auren sai an lalata wannan auren saboda bai inganta ba wa in radiyat bi zalika ko da ita yarinyar ta ce ta yarda sai an bata wannan auren wanda shine fahimtar al-Imam Malik dalili saboda wannan kalma da muka karanta wal yatimatu tusta'mar ita marainiya dole a nemi umarninta kaga an yi maganar budurwa daban sai kuma aka samu hadisin manzon Allah akan marainiya ashe akwai wani hukunci na musamman akan marainiya akwai riwaya da ta zo bai kawo ba bai kawo a nan ba ma eh, riwaya tana sahihu muslim hadisin aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam anil jariyati yunkihuha ahluha idan budurwa ce sai zama iyayenta za su aurar da ita a tusta amaru amla shin za a nemi umarninta ko a'a sai manzo Allah ya ce na'am to sa'amar za a nemi umarninta <clears throat> fa aisha sai aisha ta ce fa qultu lahu fa an tastahi ai za ta ji kunya ba za ta bada amsa ba sai manzo Allah ya ce fa zalika iznuha idha hiya idan ta yi shuru to ta bada izini kenan hadisin ya zo a bukhari ya zo a sahih muslim sai mu karanta hadisi na gaba wa ana bi hurairata shine hadisi na karshe insha Allah an karbo hadisin daga Abu huraira. Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce wato wannan shine abu na karshe abu na shida wanda ya shafi bayani akan walici dalilinsa ibn hajar ya kawo hadisi a baya ya kawo hadisi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha mazan Allah ya ce ita bazawara ta fi hakki kan waliyinta ta fi hakki kan waliyyanta. to akwai mutanen da suke ko dai jahilci ko kuma kuskuren fahimta don an sha tambaya ta Tun da annabi ya ce bazawara ta fi waliyyinta karfin hakki to kenan tana iya ɗaura makanta aure ayin ka lura da kalmar a asayyibu a haƙƙo bi nafsiha min waliyiha manzo Allah yake ita bazawara ta fi waliyanta hakki game da auren kanta to sai suka murda magana sai suka dauka ai tunda annabi ce bazawara ta fi waliyanta hakki wato tana iya kiran mutane ta ce na bada auren kaina a'a to shi fa sai aka kawo wannan hadisin na gaba shine abu na shida la ya'ni tuzawwiju nafsaha da annabi ce bazawara ta fi waliyanta. karfin hakki ba wai yana nufin za ta aure da kanta ba ne abu huraira ya rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake la tuzawwijul mar'atul mar'ata mace ba ta aurar da mace wala tuzawwijul mar'atu nafsaha kuma mace ba ta aurar da kanta to kaga da annabi yake cewa Ba zawara hakkinta ya fi ƙarfi a kan waliyi ba wai yana nufin tun da hakkinta ya fi na waliyi ƙarfi za ta iya ba da kanta ba a mace ba ta aurar da mace kuma mace ba ta aurar da kanta magana ta ƙari rawahu ibn majah hadisin al-imam ibn majah ya rawaito wa dara qutni wa rijaluhu thiqatun marwaitan hadisin amintattun malamai ne hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1539 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 7298 yana irwa'ul galil hadisi na 1841 akwai hadisai da aka samu banda wannan waɗanda suke nuna cewa ita mace ba ta da ikon aurar da kanta akwai na farko akwai riwaya da ta zo a cikin sunan dara kutuni kitabun nikah annabi ya ce innal lati tunkihu nafsaha hiya albaghiy matar da take aurar da kanta ai karuwa ce kuma haka ne in banda karuwa wace ce za ta aurar da kanta wannan yana cikin hadisin Abu Hurairah nan da muka karanta dan ya zo a cikin riwayoyin da aka samu kaga yace hadisin yana sunan dara qutni in ka dubi sunan nudara qutni zaka ga wannan karin sai Muhammad bin Sirin muhammad bin sirin shi ya rawaito hadisin daga abu huraira ya ce rubba ma kala abu huraira abu huraira yakan ce hiya zaniyatu ai mazinaciya ce idan mace ta aurar da kanta mazinaciya ce da ita da karuwa ba su bambanci saboda karuwa ita ma aurar da kanta take hadisin yana kitabul musannam ibn abi shayba muhammad bin sirin yace la tunkihu al mar'atu nafsaha mace ba ta da ikon ta aurar da kanta sai ya ce wa kanu ya na ba abu huraira kaɗai ba duk sahabban manzon Allah suna cewa inna zaniyata hiya allati tunkihu nafsaha ai mazanaciya ita ce kaɗai take aurar da kanta kuma wannan yana sahihu jami'i sagir hadisi na 7298 ya zo ta lafazin abu huraira ya zo ta bayanin muhammad bin sirin akan cewa duk sahabban annabi suna faɗin haka sannan akwai hadisin jabir bin abdullah manzo Allah yace la yuzawwijuhunna illa al-awliya babu mai damar ya aurar da mace sai waliyinta ko da yake isnadin sa yana da rauni sannan akwai hadisin ikrima bin khalid al-makhzumi yace jama'atu tariqu rakban akwai wata tafiya da ta same mu tafiyar ta hada mutane da yawa faja'alat imra'atun minhunna sayyibun amraha bi yadi gairi waliyin ana cikin tafiya sai akwai wata bazawara a cikin tafiyar sai ta samu wani wanda ke sanya aure ta saboda ka sai ta kira wani wannan da ta kira baya cikin jerin waliyanta sai ta ce da Allah kulla min aure da wannan sai aka kulla auren da ita wani ya bada auren ta kuma baya cikin jerin waliyai an dawo tafiyar magana sai ta yatsu a garin Madina fa balaga zalika umara sai labari ya iso ga sayyiduna umar sayyiduna umar ya ce to wani ba waliyi ba ya daura mata aure eh sai ce to da ita da shi a nemo su da suka zo fajaladan naki hawan munkaha ya sa aka yi ma kowannen su bulala da ita matar da mikin warar da nikaha kuma ce auren babu shi bai inganta ba wannan yana cikin as-sunanu dara kudi ne ka duba duk ka gani to bare ga hadisai da muka karanta annabi ya ce la nikaha illa bi wali aure baya inganta sai ta hannun wali saboda ka dole ne a samu waliyi kafin aure ya inganta a sunnar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma imra'atin natahaddi gairi ghairi izni waliha duk sa'ilin da mace ta yi aure babu izinin waliyinta fa nikahuha batilun batilun batilun auren taɓatacce ne babu shi in ka dubi sharhin al'imamun kafabi game da wannan hadisi yana ma'alimun sunan sharhin sunan abidaw mujallar na shafi na 566 ya kawo abubuwa guda bakwai ya ce na ɗaya in ka dubi wannan hadisi fihi ya ce kalimatu istifa'in idan aka ce ayyuma da larabci wannan kalma ba ta rage komi ba idan aka ce ayyuma to wannan kalmar ba ta kyala komi saboda aka limamu eh, saboda sayyidina umar ya musu duka bayan ya musu duka ya ce auren babu shi wani ne fa ya daura mata aure ba waliyinta ba na umar ya ce babu shi me dalili saboda wannan hadisi na manzon Allah annabi ya ce ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliyha duk sa'ilin da mace ta yi aure babu izinin waliyinta fa nikahu habatin to abu na farko shine ka dubi kalmar ayyuma wanda wannan kalmar ta nuna babu yadda za a yi auren ya inganta shi yasa lokacin da aka tambaya al-Imam Ahmad bin Hanbal aka ce to idan aka zo aka samu waliyin ita matar da wannan mijin naka sai su zo su samu waliyin ta ce to ga ta gaza da muka yi amma muna son al'ijaza ijaza ka ce babu laifi ka yarda al-Imam Ahmad yake ya yarda da abinda manzon Allah ya hana ai annabi ya riga ya ce batilun batilun batilun ya za a yarda da abin da babu shi shi yasa Imam Ahmad yace dole a nemi wani sabon sadaki dole a sake kutuba a nemi waliyi sannan a dawo ga shaidu kafin aure ya inganta shi al-Imam al ce fihi isbatul wilaya al-nisa'i kullihinna tunda annabi yace ayyuma imra'atin imra'atin ya zo da nukura ya nuna cewa budurwa ce bazawara ce aka ce an yi aurenta ba izinin waliyi manzo Allah ya ce babu auren so babu bambanci tsakanin bazawara da budurwa ta sashin samun waliyi wa yadkhulu fihi al-dhikr wa sayyid yace na nabiyu fihi bayan an al-mar'a la takunu waliya nafsiha kaga annabi ya nuna kenan ita mace ba ta zama waliya mace ta zama ita ce waliyi mai ba da aure ba zai yi ba yace na uku bayanu anna al-aqda idha waqa'a bila izni al-awliya'i kana batilan al-imam al-khattabi yace wannan hadisin ya nuna cewa duk auren da aka kulla babu izinin wani daga cikin waliyai wannan auren babu shi fatacce ne wa idza kana batilan lam yusahhihu ijazatu awliya tunda an ce babu shi inji manzon Allah babu wani waliyin da zai iya gyara auren wa fi ibtal hadha nikah eh, game da cewa auren babu shi in ka lura da hadisin manzon Allah da yake maimaitawa tikraruhu alqawla salasan ta'kidun li fafihi wa rafihi min aslihi sunna annabi yace batilun batilun batilun annabi ya tumbuke auren gabaɗaya ɗaya babu ta inda za a gyara shi saboda ka babu yadda za a yi auren da aka bar waliyi a ce ya inganta babu shi to sannan yake cewa fihi dalilin ala anna wata shubha yujibu al-muhra tunda manzon Allah ya ce za a ba ta sadakin ta wannan dalilin yasa malamai suka ce duk wani aure da aka samu na shubha yana wajabta sadaki aure da aka samu na shubha yana wajabta sadaki shine yasa yake falahal mahru bimastahalla min farjiha Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تفول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك